This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa haka kuma kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai takunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da watan kunanan lahiya. To yau za mu so jin ra'ayoyinku a kan ƙudirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartas wanda ya kira ga kasashen duniya cewa su ɗauki matakan hana yi mata kaciya. a ganinku ya za a iya karfafa wannan kira na hana yi ma mata kaciya a kasashenmu na afirka to ma kafin ku fara bayyana wannan ra'ayoyin naku za ku so mu jin irin illoli da kaciya take wa mata a rayuwarsu daga bakin wata ma'aikaciyar kiwon lafiya haka kuma na tattauna da wani masanin ilimin addinin islama domin mu ji ko wannan tabi'a ta yi mata kaciya tana da wata kwakwarar madogara a addinance sai hilin shakatawa da kuma sabon shirin wasanni a takaici amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya to ga labarin cikakku wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan amurka sun ce su fa ba za su ba amincewa su ga annada jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya susan rice a matsayin sabon sakataren harkokin wajen amurka ba idan ba an daɗa feɗe musu biri har wutsiya ba game da kalaman da ta yi dangane da harin da aka kai a kan karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin benghazi libya a yau ne ɗaya daga cikin 'yan majalisar da wa susan collins 'yar jam'iyyar republican daga jihar maine take bayyana rashin kwanciyar hankalin nata da miss rice bayan wata ganar asiri da su 'yan majalisar su yi a nan washington inda ta ce jakadiyar ta tsunduma cikin siyasa ne kawai tun da wannan al'amaru wato al'amarin ya faru ne ana dumu-dumu cikin hidimar zaben shugaban ƙasar da aka gama lokacin da ita susan rice din ta je ta shiga tashoshin talabijin tana ta bayyana ra'ayin cewa wannan harin da aka kai ran 11 ga watan satumba wannan shekarar akan ofishin jakadancin farmaki ne na ba zato da wasu suka fusata da wani faifan bidiyo mai batanci ga islama suka kai shi Ƙasar Pakistan ta yi nasarar gwada wani sabon makamin nukiliya mai linzamin da idan aka cilla shi zai iya tahiyar kilomita 1,300. Rundunar sojin Pakistan ta ce wannan sabon roka mai suna hata 5 Gauri. An cilla shi ne a yau Laraba a wani wuri na asiri. Rundunar ta ce wannan sabon makamin ya ƙara ƙarfafa ƙwarewa da samun ƙarfin gwiwar Pakistan na iya kare kanta da daɗa tabbatar da tsaron lahiyar al'ummarta. dama dai pakistan da tsohuwar abokiya adawar ta india wacce ita ma tana da makaman nukiliya jehi jehi sukan gwada sababbin makamansu na nukiliya kuma sukan sanar da juna daga lokacin da su duka biyu suka samu 'yancin kansu daga ingila a shekarar 1947 sau uku kasashen nan biyu suna gwabza yaƙi. to muna baku labaran duniya daga washington yau ma ɗaruruwan mutanen misir sun ci gaba da zanga-zanga nuna rashin amincewa su da wasu matakai da shugaban misir din muhammad morsi yake ɗauka na karawa kansa iko yayin da wasu kotuna biyu su ma suka ce sun jingina aiki sai ranar da shugaban ya janye karin ikon da yau kansa kotunan biyu sun ce za su daina aiki sai kotun kolin misir ta yanke hukunci akan dokar da shugaban ya zartas wacce ta bashi rigar kariya na hana iya gurfanar da shi a gaban kotu akan kowane irin laifi ma da zai aikata yanzu dai an share shekaru wato makonni fiye da biyu ana wannan ja'ir jihar tsakanin shugaba musu da kotuna akan ko idan ita kotun koli din za ta iya duba wannan rigimar da ake yi to yayin da cece kucin kotunan ne yake ci gaba ne su ma dubban musulawa suke ci gaba da yin tururuwa zuwa cikin dandalin tahariri da ke can alkahira da wasu birane suna ta zanga-zanga nuna jin takaicinsu da wannan matakin na shugaban musu da har yanzu suka fara kiran shi shugaban kama karya ranar 22 ga watan nan na nuwamba ne dai shugaba musu ya kaddamar da wata dokar soja da ta haramta wa kotuna sukunin yin jayayya da duk kudurorinsa na mulki babban kwamandan mayakan 'yan tawayen m23 ko m ventura na jamhuriyar demokradiyyar kongon kinshasa ya ce mayakan nashi sun fara barin garin masisi kuma nan ba da jimawa ba shi ma garin goma wanda suka tafke za su hice su bar shi A yau laraba ne kwamandan Sultani Makenga yake cewa sun hara tattara nasu ya nasu suna hita daga garin na Masisi wanda ta zara kilomita hamsin ta raba shi da birnin na goma bayan yarjejeniyar sulhun da aka kulla a Uganda makwabciyar kasar ta Congo. Shi ma jami'in bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen ta M23 Jean-Marie Runiga ya gaya ma muryar Amurka a talata cewa jibi juma'a idan allah ya gwada mana dakarun nasu za su bar goma don su nuna da gaske suke son yarjejeniyar ta aiki hukumomin kasar bangladesh kuma sun kama wasu mutane uku da aka ce manyan ma'aikata ne wanda kuma aka ce suna da hannu a tashin gobarar nan ta ranar asabar da ta gabata a cikin wata masaka wacce kuma ƙarshen ta laƙuma rayukan mutane sun kai ɗari da goma kwamishinan 'yan sandan birnin daka ya ce an cauke mutane uku ne wanda aka ce dama manajoji ne a wannan masaka bayan da aka yi zargin cewa su ne suka gaya ma'aikata su koma cikin gudan aikin nasu jin kaɗan bayan da aka buga ƙararrawar gargaɗin cewa kowa ya fito to amma ko bayan ji an fita an dawo din sai suka sake kulle masakar mutane suka kasa iya fita wanda a sanar da haka wutar ta tashi ta kokona da yawan su kurmus yau ma dai dubban mutane sun fito kan titi na birnin dakadin suna ta zanga-zanga da toshe hanyoyi har ma da jefe-jefe domin su nuna jin takaicinsu ga wannan sakacin da ya janyo asarar rayuka din. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a shirinmu na rana kun ji ma'aikaciyar kiwon lafiya kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkin mata a ƙasar jamhuriyar Nijar madam Maimuna Sale tana bayani akan kaciyar mata har ma ta ambaci wasu illoli da kaciyar take wasu mata din a rayuwarsu wanda za mu sake maimaitawa yanzu kamar hakan. Yana ɗaya daga cikin abin da muke cema musguna ma mata. Ya eh, shi ne muke cema violence fact of musguna ma mata. To cikin musgunawan ne aka samu wannan kaciya ta mata. musginawa ta jikin taliki balle ma dibiya mace to a cikin shi ne ake yin wannan kaciyar ta mata mm. yanzu ka ɗauki wa'inda aka ma kaciya wurin aihuwa eh, eh, kamun ma a zo aihuwa wurin rayuwar arman ma wuya suke sha zafi suke ji gurin tunda wuri ya bushe ya yi tabo wurin aihuwa kuma sai ya ce wurin nan da ya tabo ya tashi ya hanyar ta mata zamanto da da gajiyar lahiya ta wajen arman ta zan tura gaggace ita ya mutum wani cikin ƙirar da Allah ya maka an rage maka to ai shi ma wannan illa ce illa wajen aihuwa kuma na yi zancen shi shi ma ai shi ma babban illa ce tunda yana kai wasu arman ma ita macen da aka mata wannan ita arman ta san daɗin shi ba mm. halima da mm-hmm. miki bata ma san daɗin arman ba tunda wannan wurin yana aiki biyu ne yana ba da shi jin daɗin zaman arman ma daga gare shi ne to kuma an hudda shi kenan ita dai arman da za ta yi shi miji ya ji daɗi amma ita ba ta jin daɗin rayuwar armi to kun gani kenan illa da da kuɗi mm. ko tamban da aka maka a jikinka ai illa ne Madam Maimuna Sale kenan ma'aikaciyar kiwon lahiya kuma jigo a kungiyar DIMOL mai kare hakkin mata a Tawa, kasar jamhuriyar Nijar. To game da wannan batu na ma mata kaciya na tuntubi masani ilimin addinin Islama Malam Lawali Ali domin mu ji ko tabi'ar yi matan kaciya tana da kwakwarar madogara a addinance. Kaciya eh, ga mata ba wajibi ba ce a addinance babu hadisi ko ɗaya wanda ya nuna cewa e wajibi ne amma mace kaciya kaciya ga maza ne take wajibi amma ga mata ba wajibi ba saboda imam ne a cikin nail autar juzi'i na farko yake cewa innahu wajibun fi rijal lan nisa yake cewa Eh, shi kaciya wajibi ne ga maza amma ba wajibi ba ne ga mata eh, in muka ɗauka cewa ita kaciya al'ada ce da ɗaɗɗiya wanda ta tashi eh, a cikin larabawa suna yin ta suna ma mata kaciya larabawa suna ma mata kaciya an kawo hadisai da yawa a cikin littattafai da yawa an ka hadisai wanda suke nuna kaciyar mata amma babu hadisi ɗaya wanda ya inganta haka ne ma shi imam a shaukani cikin nailil autar juz'i na farko shahi na ɗari da talatin da biyu yake cewa wal haqqu annahu lam yaqum dalilin sahihin dullu ala wujubi yace a gaskiya babu dalili ingantacce ko guda ɗaya wanda yake nuna cewa kaciya akan mata wajibi ce kamar kaciya amma mace kaciya wajibi ne babu dalili ko ɗaya wanda ya nuna haka na wanda yake son eh, bincika wannan sai diba eh, mujalladi na farko na nail autar jizi na farko shahi na ɗari da talatin da biyu eh, sai bayani kuma akan kaciyar mata ne da muke cikin cewa in za ta zanyo wani illa ga mace za ta iya kai ta ga cuta ko ga halaka to wannan malamai sun ittifaki cewa duka abin da zai kai mutum ga halaka Eh, haramu ne a addinin musulunci kenan in dai har an bincika sai dai binciken wane ne zai yi shi kwararrun likitoci na musulmi su ne za su yi binciken ko kuma likitoci wanda aka yarda da su ko da ba musulmi ba ne in an amince da su cewa ba sa karya to shi wannan ne zai nuna cewa in suka huddo bahasi in suka huddo eh, binciken da suka yi cewa wannan abu zai iya kai mace ga halaka ko zai iya kai ta ga cuta to wannan abin ya zama haram a addinin musulunci. Yawa ustaza lawali ban tare numfashinka ba amma yawanci yawanci hadisin da yawancin mutane ke dogara a kai shine inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kaciya ta taba kaciya wanka ya zama wajibi. Eh wannan hadisi za salkhitan khitan khitan fa alaihi in kaciya ta taba kaciya wanka ya zama wajibi wannan hadisi ne wanda ake kinaya da shi kamar annabi bai hutawa ya ce in mace ta sadu da namiji ko haka kamar kinaya ce wannan hadisi annabi sallallahu alaihi eh, ya faɗi shi ma kuma wannan dan ya zance in kaciya ta taɓa kaciya kenan bai kawo ba cewa babu dalilin da yake nuna cewa wujubin kaciya ta wajabta akan mace kenan dai muna nan kan abin da muka faɗi cewa Eh, babu hadisi ɗaya wanda yake nuna cewa wannan wajibi ce akan mace kuma in za ta iya ka cuta hallau akan yadda muka faɗi za ta iya kai mace ga hallaka kuma wannan ya zamo haramu a mata shi ma a addinin musulunci. Malam Lawali Ali Juba kenan masanin ilimin addinin Islama daga kasar jamhuriyar Nijar yake bayani addinance game da yamma mata kaciya. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Salamu alaikum wake magana daga malumfashi. Hello? Hello, hello, hello. Ina jin kina magana da Idris wanda ba a zuwa a kan keke. To, Mala Idris muna sauraron ka me za ka ce game da wannan batu namu na yau? dan Allah da annabi ki hakuri wallahi tallahi ban ji abin da yake magana ba to mallam Idris sai wani lokaci kuma sai wani lokaci yawa idan kuna sauraron mu dai muna so mu ji ku ne akan kudirin da majalisar ɗinkin duniya ta zartas wanda ya kira ga kasashen duniya cewa su ɗauki matakin hana yi mata kaciya a ganinku yaya za a iya ƙarfafa wannan kira na hana yi mata kaciya a ƙasashenmu na afirka To, wake magana daga Ondo? Ondo Alhaji Isu daga Ondo mai katako. To, Alhaji Isu muna sauraron ka. To, biyari za mu yi wani lokaci muna so mu nemi lambar waya kusa ba mu wahala daga nan Ondo. Yau da yawanci daga Ondo suke zuwa Akure ba a samu ba mu samu rahotanni ba a samu Ondo. Wato muna so mu ga mu faɗa abin da ke mu yawa to mala alhaji isu tunda eh, alhaji isu tunda ka samu layin yau sai me zaka ce game da kaciyan mata kake ganin za a iya daukan matakin hana yi mata kaciya a kasashen mu na Afirka a gaskiya bismillah kaciyan nan da ake mata yawanci kan kaciyan nan ake mata mata suna yi a bisa wani ra'ayi ko amma ba wai ana yi bane domin Allah domin kaciyan da ake mu kashi mutane ana halaka mutum mace mace an mata kaciya ko wajen haihuwa an zuwa shan wahala wajen saduwa da da mijinta ta wasa shan wahala to tun zan ne ranar yin wannan kace kira ko bai da wani amfani zuwa ka mun muna kira da ɗan yan iyayen mata don Allah masu wannan yin kace ko da wanda suka yi nan hana wa su yi masa da niyoyi To mun gode kwarai Alhaji Isuhu daga Ondo ga kira daga Kano. Salamu alaikum ke magana daga Kano. Kano kuna jin mu. To ga dukkan alamu dai layin Kano ya tsinki idan kuna sauraron mu kuna bayyana ra'ayoyinku ne a yau akan kudirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartas wanda ya kira ga ƙasashen duniya cewa su ɗauki matakan hana yi mata kaciya. A ganin ku ya za a iya ƙarfafa wannan kira na hana yi mata kaciya a ƙasashenmu na Afirka. To ga dukkan alamu dai har yanzu muna sauraron kiran ku musamman mata tunda wannan batu ne wanda ya shahe ku a yawancin duka kasashenmu na afirka mata da yawa suna fama da irin wannan matsala ga kira daga jihar taraba wake magana daga taraba mana an sale mutum da daga karamar kuma lami da wajen taraba to muna sauraron ka eh, game da wannan al'amari yadda za a yi a ɗauki nauyi matakin ana wannan al'amari shine kamar gwamnatoci da su shiga ciki kamar yadda maluma suke wa sai, na jama'a game da abubuwan da ake aikatawa da matsala da rigakafi da sauransu na irin Yau wato mun gode kwarai alhaji sale daga taraba yanzu ga kira daga kano salamu alaikum ake magana hello amma rediyon ka yana kunna da allah kashe rediyo To ga duka alamu dai yau muna da matsala da layin Kano idan dai kuna biye da mu yau kuna bayyana ra'ayoyinku ne akan ƙudiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartas wanda ya kira ga ƙasashen duniya cewa su ɗauki matakan kawo ƙarshe ko kuma hana yi mata kaciya a ƙasashensu ga kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa magana? Hajiya Hadiza kina magana da Usman Mukhtar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman muna jin ka. To Malama Hadiza shi wannan al'amari Halima Halima. Eh Malama Halima wannan al'amari na yima mata kaciya wanda yake al'amari na akwai shubha ciki ya kamata mu tsunguma mu farma malamai su yi bincike su san mana da gaskiya al'amari yanda yake. saboda haka wannan magana mun bar malamai su yi bincike ta gaya mana hakikanin gaskiya shi ya halatta ai ko ba a ba ko ka a yi musu fatan za ku tashi lafiya daga Usman Mukhtar dan nigar wanda suka san bacci Kaduna. To ga kira daga Azare jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana? Ina magana da Muhammad Baffa daga cikin lokal Azare. Eh Muhammad Baffa amma rediyon ka yana kunne. Eh, to muna sauraron ka. Eh, ni a ra'ayina ina da cewa abu da ba yi Rediyo yana kunne Malam Muhammad. Rediyo, rediyo yana kunne. To ga kira daga jamhuriyar Nijar, hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana. Mana Idris ɗan ka a garin Uce yankin da kwaro a jamhuriyar Nijar. Tumala Idris muna jin ka. Halima ya aiki. Aiki lahiya lau muna jin ka kai ma kamar rediyon ka na kunne. Eh, yana kunne ɗara ko da yawa a kashe shi yawa. Halima mun jima muna neman ku saboda mu haɗu a akan al'amarin gidan rediyon. To yau tun da kun samu muna sauraron ka akan batun da muke yau. Saboda Allah kuna idan Allah kuma Allah saka muku da kai. Amin. insha Allah muna tare da ku da kullum Allah da tunda Allah ya samu samu da zamu samu naku to mun gode kwarai me zaka ce game da wannan matsala ta yi mata kaciya kuma ya kake gani za a iya hana ta a kasashen mu na Afirka eh gaskiya saboda Allah ya yi mata kaciya shawarar zan bada da dai a yi hakuri da shi ya fi zama alkhairi saboda rikin yin ya shi zama alkhairi nake gani saboda abin da duke cutarwa cikin kashi uku kashi biyu ya fi yawan cutarwa kenan barin shi ya fi yawan cikin halima. To mun gode kwarai Malam Idris daga kasar jamhuriyar Nijar da Watan hukumomin kasashen da ake wannan tabi'a sun saurara kuma za su ɗauki mataki su ƙarfafa wannan kira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. To yanzu kuma ga sabon shirin muna wasanni a takaici. wasanni a takaice. Jihar Oyo da Rivers sun ci lambobin zinare a tseren kekunan maza da mata a rukunin mita 200 a bikin wasannin Najeriya na sha takwas yadda suka lashe tsirarraken. Edward Osim daga Rivers ya ci zinare bayan da ya doke Enuruwa Mavis na jihar Ogo wanda ya tafi gida da azurfa. Isa Muhammad na Kaduna shine ya ci tagulla. A mata kuma 'yar tseren keke daga Oyo Drogba de Joke ita ce ta ci zinaren farko wa jihar bayan da ta bule Juliet Akegbu da kura kuma Clara Inadogbo daga Delta ita ce ta mallaki tagulla a wannan tsere. zakaran afirka zambia na kan hanyar su ta zuwa cin kyautar hukumar kwallon kafar afirka da ta fi kowace fice wato caf kasar ivory coast ita ce take kalubalantar su kuma idan ba a manta ba zambia da ivory coast sun yi taho gama a wasan karshe na kofin kalubale na afirka wanda aka yi a february da ya wuce kuma zambia ce ta nasara bayan ta doke ivory coast da penalty cape verde da jamhuriyar tsakiyar afirka ma na harin wannan kyauta sauran kyaututtukan da za a bayar sun hada da coach din da ya fifice club mafi kyawu da kuma kungiyar kwallon kafan mata ta ƙasa wadda ta fice a wannan shekara wadda Equatorial Guinea, Ghana da Najeriya ke hari. Kungiyar kwallon kafa ta gabas da tsakiyar Afirka baki ɗayanta na goyon bayan Isa Hayatu a lokacin da ke neman shugabancin hukumar kwallon kafar Afirka wato cas Za a jefa ƙuri'a ne a watan Maris mai zuwa a Morocco. Sai dai kuma zaben na fuskantar rigingimu iri-iri bayan da hukumar ta zartar da wasu sababbin dokoki da su hana duk wani daga wajen kwamitin zartarsuwa neman takarar shugabancin wannan hukuma hakan dai ya yi wa manyan shugabannin wasanni a afirka kamar jax anoma wanda ya kasance ɗaya daga cikin wakilan nahiyar afirka kwamitin zartarsa na kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa da kuma shugaban gasar kofin duniya ta south africa a shekara ta 2010 danny jordan kafar ungulu domin tsayawa takarar wannan kujera yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. A tsawon shekarar bara da rabin na bana an fara sauye-sauye gadan-gadan saboda salon kama karya na tsawon shekaru hamsin ya dusashe a cewar shugaba Barack Obama. A yayin wani jawabin da ya yi kwanan nan ga ɗaliban jami'a a rangun na ƙasar Bama. Wannan ɗokin sauyin ya zo daidai ana shirin gyare-gyare, a yanzu farar hula ke shugabancin gwamnati, kuma majalisar dokoki na jaddada ikonta Jam'iyyar National League for Democracy wadda a baya aka haramta ta tsaya zaɓe, kuma an san su ci ta zama mamban majalisar dokoki. An kuma saki ɗaruruwan waɗanda aka jefa su fursuna don kawai sun bayyana ra'ayoyinsu, kuma an haramta aikin tilas. An cimma yarjejeniyar kwance ɗamara da mayakan ƙabilu. kuma an bullo da wasu sabbin dokoki masu sakarwa tattalin arziki mara Ko da yake mun fito ne daga wurare daban-daban muna hankoro iri guda na zaɓen shugabanninmu da kanmu, na zaman lafiya da juna, na samun ilimi da kuma rayuwa mai inganci, na ƙaunar iyalanmu da al'ummominmu a cewar shugaba Obama ga ɗaliban ƙasar ta Bama. Shi yasa ‘yanci ba wani shi'umin abu ba ne, ‘yanci shi ne ke sa ɗan adam ya iya ci gaba, ba wai kawai a siyasance ba, amma a rayuwarsa ta kulle yomin. Na zo ne don miƙa hannun zumunci a cewar shugaba Obama. A yanzu haka Amurka na da jakada a birnin Rangon, an ɗage takunkumi, kuma za mu taimaka a bunƙasa irin tattalin arzikin da zai samar da sukuni ga mutanen ƙasar, ya kuma taimaka wajen inganta tattalin arzikin duniya baki ɗaya. An fara wata hoɓɓasar da ka iya iza sauran mutane da dama. wannan shi ne zakaran gwajin dafin ko shin ƙasa na iya fin yadda take a yanzu, in ji shugaba Obama. To, amma wannan mashahurin ci gaban ƙasar Bama yanzu ma aka fara shi, kuma da sauran tafiya gaba, dole ne sauye-sauyen da ake tsarawa daga sama su dace da muradun mutanen ƙasar, waɗanda su ne ginshiƙin ƙasar. Tilas ne mu tabbatar cewa ‘yan nasarorin da aka samu ba su dusa shi ba, dole ne mu ƙarfafa su tilas ne mu tabbatar sun zama tauraron gabas ga dukkanin mutanen ƙasar. Za a gamu da ƙalubale sosai a gaba, kuma za a gamu da makiya sauyi a cewar shugaba Obama. To, amma wani abu fa na faruwa a ƙasar nan ta yadda ba zai yiwu a koma baya ba, kuma aniyar mutane ka iya ɗaukaka wannan ƙasar har ta zama babbar abin misali ga duniya baki ɗaya. kuma Amurka za ta kasance ƙawa ga duk wata ƙasar da ta mutunta 'yancin mutanenta da kuma dokar ƙasa da ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sakkwato da takaitattun labaran duniya. wasu daga cikin majalisar dattawan amurka sun ce ba za su ba da amincewar su a naɗa jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya susan rice a matsayin sabuwar sakatar harkokin wajen amurka domin ta gaji hillary clinton ba idan ba tare da an fede musu biri har watsiya game da abin da take nufi da kalamin da ta yi ba dangane da harin da aka kai a akan karamin ofishin jakadancin amurka wanda yake birnin benghazi libya a yau ne ɗaya daga cikin wannan 'yan majalisa ɗin susan collins 'yar jam'iyyar adawa ta republican daga jihar maine take bayyana rashin kwanciyar hankalinta da miss rice bayan wata ganawar asiri da 'yan majalisa suka yi a nan washington dc pakistan kuma yau ta samu nasarar gwada wani sabon makamin nukiliya mai linzami wanda idan an cilla shi zai iya tafiya ta kilomita uku rundun sojan pakistan ta ce wannan sabon rokan mai suna hataf 5 gauri an cilla shi ne a yau laraba a wani wuri na asiri rundunar ta ce wannan sabon makamin ya karfafa kwarewa da kuma samun karfar gwiwar pakistan din ta iyaka da kanta ita ma makwabciyarta kuma abokiyar fadinta indiya tana da irin wannan makami na nukiliya yau ma ɗaruruwan mutanen musula sun ci gaba da yin tururuwa da kuma yin zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da matakan da shugaban ƙasa tasu muhammad morsi ya ɗauka na ƙara kan shi iko yayin da wasu kotuna biyu kuma suka ce sun jingine aiki sai ya canja wannan ƙudurin nashi Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin mu da wasu shirye-shirye. Kayan mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa nan zuwa ga Muhammad Bello Ali wanda aka yi sani da MBA da iyalan shi a Kaduna unguwar Hayin Malam Bello. haka kuma muna taya su murnar samun karuwar ɗa namijin da amaryar shi fauziya ta haihuwa mishi ranar talata allah ya raya jariri ya ɗayyaba allah sa a yi bikin suna lahiya a gama lahiya amin yanzu a madadin aliyu mustapha sakkwato da muka gabatar muku da shirye-shiryen tare da julius gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu mr carl smith ni ce taku halima jumarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya allah ya ba mu alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.